أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حل لهم والمرصنات من المؤمنات والمرصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم إذا آتيتموهن إذا أخزان ومن ينفض بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka saba a cikin wannan makaranta mai albarka makarantar sabilin najat al-islamiyya shagari kwatas arbungu kebbi state nigeria tare da malamanmu da alarammominmu da ɗaliban makaranta da iyaye mata musamman shehin malami a sheikh al'allama sheikh doktor kuma insha Allah ta'ala qariba malam nafi kabir makama Allah ya saka da alkhairi shehi ya gurji karatu sosai kuma muna bibiye duk abin da ke gudana alhamdulillah Allah ubangiji ya saka ba da alkhairi kuma ina san labe ina jin alkhairai suna sauka makaranta Allah ubangiji ya saka da alkhairi na ji an an kawo mana nono ko hmm. an ce nono kuma mun gani allah ya saka da kuma an kawo ya duka an kashe abin malamin makaranta sadaka allah ya saka da saboda haka muna godiya kwarai da gaske da kulawa allah ya muku albarka kuma malam ya tafi karatu cikin sohi ma'ida kai ya kawo ayar da ke magana akan alwala da wanka a taimama wannan aya ba karamin aya ba ce musamman ita wannan sura ba karamin sura ba ce babbar sura ce domin sura za ta tattauna kan abubuwa da yawa kwaye da gaske domin cikinta akwai hukunce-hukuncen ƙalla alƙawulla cikin wannan sura akwai hukunce-hukuncen yanke-yanke yanka wani yanka aka ci wani abu a ci sannan cikin wannan sura akwai hukuncin farauta wace dabba ta aka farauta da ita wasu abba sannan cikin wannan sura akwai hukuncin ɗaukar harami na umra ko hajji sannan cikin wannan sura da malai fara karatu akwai hukunce-hukuncen ahalin kitabi tun daga aurensu mace sahiya ta waye ta yawon karfe soci kai kuma kai masallaci aurenka da ita mai an matsayi shi me ya hukuncin cin abincinsu sannan sura ta yi magana a kan ridda mutum ya bar addini ta yi magana a kan hukuncin tsarki arwalla wanka taimama sannan sura ta yi magana a kan hukuncin sata wanda ya sata miya hukunci ne namiji barau namiji ko mace barauniya miya hukuncinta sura ta yi magana akan haddin wanda ya tawaye ga shugaba kuma ya ce daji yana fashi da makami wanda ka tarewa ya an shi dukiyar mutane da wanda ba da tsoro yana shi kai mutane su gudu da wanda shi iyaka ya tare hanya ya ba da tsoro kuma ya an shi dukiyar mutane sannan sura ta yi magana a kan hukuncin giya da tata giya da kuma mi cata duk wani sura ta yi magana a kansu shi yasa yace muku surar ba karama ce babbar sura ce sannan cikinta akwai hukuncin kafara rantsuwa idan mutum ya sha billahi lazi ya ce bai yi kuma daga baya to ya yi to me aka fara ta yi sannan sura ta yi magana akan wato kashin dabba harauta ga wanda a cikin harami na hajji ko umra ka daura harami ka te kai harauta mi a hukuncinka sannan sura ta yi magana akan hukuncin wasiya lokacin mutuwa in mutum zai mutuwa to waɗanda a kusa gare su a eh, mizi cewa shi gidana da abuja a ba amarya gidana da ingila a ba uwar gida gidan da a saudiya shi ko a ba tsakiya ko akwai kuɗi banki miliyan 550 a ba uwar gida miliyan 250 da amarya da tsakiya su raba saura <laughs> wasu lokacin da mutum zai mutuwa ana son a saurari mina na zai faɗi sannan bayan haka sura ta yi magana a kan, wato wasu nau'in dabbobi da mutane suke camfawa dabba sai a ce in ta aihi wasu yi wasu cikakka tana aihi wasu kuma guda biyar da shi kenan an saka magungi ta ba a za mata zama ta kaya ba a yankanta kai akwai takwaki ya da yawa cikin sura ta yi magana a kan kuma mutum zai so ya ce babana ya rasu shi yanzu a azina ko wuta kaga wata bakaftan ba mutum ni ruwanka baka kyalewa mahaifinka ya rasu yana addinin fosa ina ruwanka ba ka tsaka mai addu'a kawai sannan sura ta yi magana akan wato hukuncin barin aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki kuma ta yi magana akan kissan ma'ida kun san cikin mata a kowace sun ma'ida ko ko kuma sun ma'ida ba to ma'ida tebirin abinci ya sun ma'ida tebirin abinci yan ma'ida annabi isa alaihi salatu wassalam hawariyawa sun ce mai shina iya roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu ma'ida daga sama tebin abinci daga sama yake yana iya ya roƙe Allah Allah ya zan sauke muku amma ku sani wallahi da wanda ya sa abin na ci ne duk wanda ya sa abin da an kasa shi wallahi ban na ne amma ƙarshe kun sa abin da ya faru sai zanga shi abinci da aka sauke sun saba doka Allah maɗaukakin sai aka ɗaya abinci tebura abinci daga sama ga hinanta ta komi akwai akwai guraye akwai komi nau'in abinci mai daɗi wanda ba da wata kunya saboda ka wannan sura za ta tattauna akan abubuwa da yawa shi yasa a cikin babbar sura ce shehin malami ya tsaho karatu ya kawo daidai ayar da ke magana akan arwalla ko ina jin aya ta shidda cikin wannan sura insha Allah malam bismillah ya أيها الذين فَاسْتَمِعُوا لِي لامستم أو لا tana da tsawo kwarai da gaske me yake da tsawo haka take da hukunce hukunce daban-daban Allah madaukakin sarki ya fara da hukuncin arwalla subhanahu wata yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza qumtum ila salat idan kuka yi niyya tsayuwa zuwa sallah idan kuka yi niyya zuwa sallah Allah ta'ala yace fadfilu wujuhakum to ku yi arwalla wurin arwallan nan ku wanke fuskokin ku aya ta ambaci farillai zalla sunna ta ambaci har sunnoni shi yasa kala kato sun yi karya sun ce wai su qur'aniyun ne babu wurin su da hadisi amma sai ka ga in za su arwan lafar lefo suke yi su wanke huska su wanke hannuwa zuwa gaiwa, su wanke shafa kai su wanke kawa shi ke nawai sun gama arwa lafar wai su sai da hadisi ba sai karya banza to qur'ani ma wato rushiya ta hannuwa ta same shi manzo Allah shi ya zo da Qur'ani kuma shi ya tafi kuma Qur'ani ba to dan kala kasu in yace bai da hadisi ba yana yi ba shi yasa Allah ta'ala ya kare ta so rage daban-daban ƙarya suke Allah ta'ala ya ce idan ba ku miƙe zuwa sallah fa bisu zu ku wanke fuskokin wanke fuska daga cikin farla a wallah tana da fa'i kuma tana da tsawo tsawon hukka tun daga matsayin gashi na al'ada inda gashi ka zuwa ga al'ada banda waɗanda ada sanko in kana da sanko dai ba ka cewa sai can farko inda sankon ka yake za ka harwa a da bakin iyaka goshin ka na inda gashi ka zuwa nan za ka harwa ki huska tsawon ka ya kama ta zuwa da haɓa ba gemi ba haɓa kun san haɓa daban gehe gemi daban ko akwai wanda yana da haɓa bai da gemi? ko ba haka ba mata don haɓa ka gare su ko ba haɓa ka gare ku ba sun da ya baku da gemi gemi wanga gashin nan shi ya shi ko nan kace shi a haɓa shi yasa in ka ce wajen mai malku sai ka ce a baka haɓa ko san malku marasa sun ce sai sun ta Nijar mata masu duke suna cin malku saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya arwalla suna dokoki wanke fuska ake daga sama zuwa nan faɗin fuska da kunne zuwa kunne faɗin fuska da kunne zuwa ina zuwa kunne shi a faɗin ana son a wanke da ta duk inda hanci yake inda eh, abin nan wani maɓoya na idanu duk sai ka bi da ruwa ka wanke shi amma da ka wanke fuska subhanahu wata'ala yace wa aydiyakum ila almarafiq kuma ku yanke hannayenku zuwa murafikai zuwa gwiwa hannu ke malamai suka ce sai a shigo da gwiwa ciki ba iya gwiwa a tsaya ba sai ka shigo da gwiwa ka cikin wancan hannunka in za ka yin arwallah subhanahu wata'ala ta'ala yace wamsahu bi ru'usikum kuma ku shahe kawunan ku shahe kawunan ku ana shaho kai tun daga goshi har zuwa baya kuma a sake dawowa malam malikiya suka ce wa masu jami'ar ra da shafar dukkanin kai a shafi kai gabaki daya mata su aji dan kwali a shafi kai duka a shafa a kai a dawo shafar kai wajibi ne da yake wasu mazawobi suna gan cewa in ka kasa hudu kashe kashe da kashi guda yayi akwai masu ganin in karan gashi guda ka shafa yayi suna tabbatar da idan mutum ya karma rawani irin mai nauyin nan babu lahi mutum ya shafa akan rawani inda ya faru lafarko da ya shafa kai zalika ma akwai wasu matan da aka yi musu tarihi su masu hin kan su ba su sun ɗebe ɗan kwanin su ba irin ɗan kwanin da aka ba sosai mai nauyin wanda kayan a bayyana shi sai an wahala ko kuma ya ka bayyana sai kayan a kuma sai sai an wahala ba irin namun nan ba shi ma ana ganin kana iya shahawar bisa gare shi duk ɗan kwanin subhanahu wata'ala ya ce wa arzulakum sai kuma maganar wankewa kuma ku wanke kafafunku ilka abai zuwa irin sawo kawahu wanke su ake yi amma har wasu yan bid'a wasu yan shi'a sun ce a su tun da dai Allah ya ce wa su hudur usikum wa arjulikum suka cewa kuma ku shahi kawahu sai su dinga shahi kawahu ba su wanke kawahu kaga wannan mai ba hannu rigarin su saboda ka kawahu wanke su ake sai ya ta yatsun su duka nan in kawahun ka sun hashe sai ka kama jikin ka wallahi don ruwa in su ga cikin wanki bai yi ba don akwai masu barin kawahu sun hashe ko kadan gare ya sheko da gudu na samun wani boyewa duk ta zage da zanen da saboda saboda kawun sun mashi wani ya ce ba su wasu hmm, ku dai ku bari a warka za cikin gashinta wallahi mata suna hoso sosai Tun da gama matuna yawon cikin gida ba ta takalmi ai daga cikin amurka hoso ba babu takalmi saboda aka shi yasa qur'ani ma da yayi magana akan wanke kawahu sunna ta yi magana cewa wail aqal minan nar bun ya tabbata ga dugadugai na wuta inda ruwa ba su shiga ka bar kafar ka ta bushe ta hushe ruwa ba su shiga wurin nan bane ya kika shi amma na wailun lil aqab bun ya tabbata ga dugadugai minan nar daga wuta wuta Allah ta ta dugen da ba ruwa ba su shiga na wallahi ubangiji Allah ya kare mu to yanzu Allah ya gama magana a ruwan farillai ya ambata akwai gaggautawa akwai jirantawa akwai niyya waɗanda da suna ta ambace su sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban in hukunta ce masu janaba faɗa haru sai ku yi tsalki jaraba in ta kama mutum ko namiji ko mace Allah ya ce wankan tsalki shi wankan tsalki kowa ya san wanda aka yi al'amari na mai sauki ka samu ruwanka na buta kai da su ka tsaye zuban ɗaki sai ka yi niyya ka wanke hannuwanka so ka wanke daga cibiya zuwa gwiwa ma na ka yi tsarki ina ga najasa ka taba ka ko wankan al'ada ko wankan jinin biki a wanke daga cibiya zuwa gwiwa wannan wurin duk wani lungu da kasan wani abu na ya ɓoye maka ka wanke ba a rasan ka wanke wannan wurin sai ka to kai arwalla wanki guda guda ko biyu ko uku uku duk wanda ka yi yayi in ka gama arwalla kana aiki ke ta wankin kawafu sai ka gama sai ka to ka sa hannunka cikin ruwa ka ɗebe sai ka to ka murza kanka ka murza ka bubbuga ka tabbatar da duk wata kusurwa ta liƙe inda ka kace ka zuba ruwa cuta shige ma cikin kai kamar ciwon kai malamai suka ce idan mutum na yawan zuba ruwa kai ne sai tsaye ba tare ya murza ba to wata rana sai ya zuba ruwa sun wuce mai da karanta cikin kusuwar gashin kai ne ya kamar ciwon kai a yi tafi ɗan magani bai samu ba to shi yasa farko in ba ka fara cikin hannunka da ruwa ka zuba a sai ka fara bi da ruwa yadda ka san wanzami na in zai ma aski sai ya fara kasa ko kafin ya sa ruwa to shi na aka so mutum ya wanke kai ne so uku ya ciko hannu da ruwa guda biyu ko guda ya zuba kai ne ya wanke ya bubbuga musamman mata su bubbuga don za su shiga cikin kai sosai duk da yake matan kawai sun ce kai sarki na ba a sami ruwa wai wai ana sami ruwa wai wari ya kai hey akwai matsala ke ne to miya hukunci wanda ya ce wanka tsarki bai wanke kai ba akwai wanka ne babu wanka ne jama'a saboda ka sai a wanke kai da an ka wanke kai sai a tuwa a rabin cibiyu a wanke ɗagen dama har ƙasa karkashin hamuta karkashin fasuwa hamata baiwa ko ina mutum ya sai ya wanke gehen dama ya kuma gehen hagu ya wanke sannan ya gami jiki da ko ina sannan in zai tuwa ya wanke ƙwahu ne ya to shi ya kammala wanka ne a rullarka da kai ciki in ba ka sake taɓa al'arwa ka ba wankan a rullarka na kana iya yin sallah da ita wannan shine tsalki a takaice subhanahu wata'ala yace wa in kuntum marda in ku kasance marasa lahiya aw ala safar ku kuna akan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ku kuma ɗayan ku ya dawo daga wurin ga'id wurin bayan gari kinaya ta an kai saboda mafi yawanci duk wanda zai na bayan gari boyewa yace ba a gani ne yana ce gadda yu gaddi gida'al al-ghaib wato lalurar da in zakai da sai ka boye ko ba gaskiya ba kaga idan mutum zai shiga ban daki sai ya shiga ya ɓoye ya ruhe ya sassakata in daji na sai mutum ya baya bayan daji bayan ice ya ɓoye lashe yasa matan ƙauye akwai ban tausayi matan ƙauye da kowa da tsiya da miji da kowa wanda ya sai bukata bayan ɗakuna ya ka bayan daji ya kazuwa matan liman bayan daji ta kazuwa. zuwa ha'ila mutum ya ji da lura sai ya ga ɗauka ya bayan daji can da ta iske shi ma liman ya tafi mamu ya tafi mai gari ma bayan daji ka zuwa hakimin garin su wai masu yin salanga cikin gida wai gaggar suka ina su gasa kazanta na wai ba a yi cikin gida akwai wani wanka zai shi makawai shi a jima a jima ya ɓata tuwal duk wanda an sai da in yi shi da sai hito ba a gane ba kan gane koyi na ba sai da baya shi kai ni wallahi ban iya kashi cikin rami wallahi ce kana kashi wari ne na dawo ma wai kana yi wari ne na wa sana akwai wani ma a asibiti tare da shi lokacin mun ta jinyar datti an ka ce shiga ya ce wallahi shi bai kashi cikin rami shi haba wa mutu ai kowa nan cika sai ce ina yi ina kashi cikin rami tun ba ne nake ba tun ba ne ba ina ce ina kashi cikin rami na <laughs> to wallahi malam mutum ya gode ma Allah yana cikin birni sai kaga alhamdulillah ka samu ka samu rashin asiri da sauransu shine subhanahu wata'ala yayi magana yace idan mutum ya dawo daga wurin ga'ifi falam tajidu ma'a sai zan ba samu ruwa ba babu ruwa mutum na akan tahiya babu ruwa sun ya je bayan gari ya aula mastumin nisa ko kuka yi mu'amala da mata kuka shafi mata la masu malamai suka ce aka yi kwanciya da mata ke idan mutum ya kwanta da iyali ne bai samu ruwa ba Allah ta'ala ya ce fata yamma musa idan tayyiban sai ku yi taimama da wuri mai tsalki samu ƙasa wuri mai tsalki ku yi taimama ku buga taimama shi yasa muka ce da yawa daga cikin wasu musulmi ba su yi taimama wani tun rayuwa ta shekara hamsin da ta ɗauki taimama ba ko shekara mu lalura taimama na kama shi magai taɓa yi ba dama mun gaya muku taimama al'amari da mai sauƙi abin da aka so ga mutum shine in ya samu kasa ta ko in sai illa kasa take mai tsalki sai ya yi niyya na yi niyya taimama ta halatta mini yin sallah na yi niyya taimama ta halatta mini sallah sai ka dawo ƙasa in ka dawo ƙasa sai ka ɗauko sama sai ya kakkaɓe in ka kakkaɓe duk wani abu da ya lake ba ko luci ko wani abu ya faɗi sai ka shayar wasu kakka in ka share duka sai ka share hannuwan ka nan zuwa wayar hannu shi ke nan kayan wasu ka sa ya kama ya kama kayan wasu yamma a kawai wuya zai yi ba duka ayyuka uku ya zafi niyya dahon ƙasa karkaɓewa shafa huska shafa hannaye shi ke kai kuma da ya kama kayan wasu yamma ko kawai da ba ta ba ta dama sai yi yanzu zama ina fata kun fahimci magana sai Allah ya ce famsa hudu wajen ku shahin huskokin ku wa aidikum da hannayenku minhu daga wuri mai tsarkin da kuka taɓo ƙasa da kuka dawo shi an minhu ɗin ku shaye kuka ku da ku shi ke nan wani sahabi manzo Allah ya aike shi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ta kama shi to bai san da aka ce mawa sai ya samu ƙasa sai ya birkiɗa da jaki kai sai ya bai kan guwa sai ya birkiɗa ya birkiɗa ya birkiɗa ya gama sai ta ce sallah sai da dawo sai ya rasulullahi ko da ka aike ni zanaba ta kama ni ce me kai ya rasulullahi kafa na samu ni birki da da kasan zaki kai ce ya ishe ka inna innama yakfika an tab an taqula bi yadayka haka ba ya ishe ka haka da hannayen sai annabi ya gura ya dawo kasa in ya dawo kasa ya kakkaba shayi ka shayi hannu shi da ya ishe ka yi kenan ya kace mu a lokaci ya kore da shi ga sallar su bayan ba ta samu dawon yi ba ki ga cewa kahin ki samu ruwa ki arwalla ki yi wanka ko ki arwalla rata ya to to yanzu bar wa'annan ayyuka to ki ki masu da ba kasa ki ki ki to ki sallah sannan daga baya ki nemi ruwa ki yi wanka ko kuma ki yi a jazaki da su eh cewa an kai in babu ruwa yana yiwa kuma su kila bai bai arwalla da ruwan sanyi ruwan sun sun yayi musu yawa in kai wanka da su kamar kama da rashin lafiya ka bar su kai kai ma sai ka gama sannan ka azar ruwan zai kai wanka daga baya ina fata kun fahimta nawa malamai suka ce duk abin da ka sa a yawa rashi ne rashin lafiya rashin lokaci rashin aminci ko inda za ana samu babu aminci babu kwanciyar hankali shi ka sa a yawa lokaci ya kware babu lokaci ko babu lafiya duk babu babu babu ne Allah ya ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce ma yuridu Allahu li ja'ala alaykum min haraj Allah bai nihi ya sanya muku wani kunci da wahala shi yasa aka muku rangwame aka muku sauki Allah bai son ya sa muku wahala cikin addinin walakin yi li yutahhirakum Allah sai dai Allah yana nihi tsalkake ku ku zama tsalki duk wanda ya wanka irin wanda ya samu tsalki jama'a kai kanka ba in kai su kan jikinka alhamdulillah ka samu lahiya, ka samu tsalki wali yutimma ni'matahu alaikum kuma Allah ya haka domin ya cika ni'ma ce gare ku Allah ya cika muku ni'ma ce ya ba ku lada mai yawa don ku ga mun tsalki in kai yi shi ka samu lada ka samu lahiya kuma ka samu lada shi sa kuna ganin arna ba su rabuwa da wari saboda ba su ne ina haka matan arna wari mazan su wari inda suka ga mata suna ba su wanka iyaka wankan sabulu suke ba su yi wanda musulunci ya ci cikin sabakin wari suna kalci mazan su ma kana ganin arne wari ɗaya suke saboda in yi tsari bai kama ruwa in yi kashi ma iyaka kaya samu tulke fa ɗaya ka sa sai ya boge shi kenan yana ta hina wari can can can ƙuriya ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce ya yi muku haka ne la'allakum tashkurun domin ku yi godiya Allah mun gode maka akan wani ni'ima da kai mana saboda ƴan uwa musulmi ga aya da kuma nan karatun da cikin tiyawa gari amma yanzu mun bi ka a takaice amma dalilin saukar da aya ce mama wadda ba cikin wannan sura ba wata rana manzo Allah ya yi tahiya da matar shi Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin Aisha ummu Abdullahi an yi tahiya da ita wata rana to ana batun a tashi inda aka abunga sai abin wuyan ta ya katse ya kwaye an kai ta guda ba a gane ba ta kusa yanzu a saukar da raƙumai kowane raƙumi ya zamna raƙumi ya zamna ya dahe abin wuya an kai ta guda ba a gani ba to shi ke na zuka a jira har lokacin sallah ya yi baban yi na abokan yanzu ya taimata faɗa yanzu ke ga ki ke ɗai ke tsaye da manzan Allah ke tsaye da mutane ke kaɗai ya yi taimata faɗa kuma ya buge ta ƙarshe dai Allah ya saukar da ayat cikin masu za a yi shi masu wata babu ruwa wurin kuma babu ruwa ne ke tsaye da manzan Allah inda babu ruwa saboda haka yanzu sai Allah ta'ala ya saukar da ayar cikin wurin kun ga tsaikon yayi umarni. ko bai umarni ba jama'a sai bayan an tashi an bigira kuma ka tashi sai aga wannan abin wuyar karkashin karkashin wuyar karkashin abin da gaban rakun ya ne shi ba sani ba shi nan sai aka wuce dama Allah da sunna kai sa wata hikima wuyar shi yasa abin ya bace kusa idan Allah ya nuna wani abu sai ya sababbar da wani abu Allah ya samu dace saboda ka yan uwa musulmi daga cikin abun da ya kamata ku sani ke mu tana daga cikin abubuwan da ka sa Allah ya kaga darajar masu arwalla arwalla tana daga cikin abin da ka sa Allah ya kaga darajar wata ra'ida ne Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah shi masa rahama yace arwalla tana daga cikin hususiyar ga al'umma ranar tashin kiyama duk ɗan al'umma ga wanda ya arwalla sai ya to na hasken wurare biyar fuska tana haske hannuwa suna haske ƙwahuna shi yasa wata rana manzon Allah da ya musu wa'azi makabarta sai ya ce wa dittu law anni ra'aytu ikhwanana yi gurin da za a ce na ga ƴan uwanmu sai sabbin suka ce suna bi ikhwanika ya rasulullah ba ƴan uwanka muke ba ya manzon Allah manzon Allah ya ce bal antum ashabi a a ku abokaina ne to ya su suwana yan uwanka sai su yan wasu liwa ba su ga zo duniya ba su ba su ma zo duniya ba su suna nan zuwa ma su zo ba sai su ya su la ta yaya za a gane yan uwanka ya tashin kiyama sai su ina gane su yace ara'aytum law anna li rajulin khaylun duhumun buhumun fi khaylin ko lau annan da rajulin khailun da wani mutum yana da wasu dawaki gurrar muhaddalatar suna da wari wuri biyar fi khailin duhumin burmin a cikin aka sasu aka zuba su wasu dawaki waɗanda baka ƙiƙirin shi na shi suna da wari wuri biyar ya ce ala ya rufe khailahu ba zai na dawakinsa ba suna ganewa dawakin da suke da hori biyar aka zuba cikin dawakin da suke baka kekere shi mutum bai gane naci na ganewa sai ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati burran muhaddim min asal wudu al'ummata za a kira su ratashin kiyama suna masu hori wuri biyar saboda hasken arwalla fuska na haske hannuwa na haske kawahu na haske kaga biyar ke Allah ka samu cikin su manzo Allah ya ce wa ana faradun lahum al-hawdin shiga gaba zuwa cin tafiyar alkawsara da al'umma ta sai biyu baya fuska na haske ƙwahu na haske ana cikin tahiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ya gama mala'iku sun suna kora wasu mutane ana kora ana kora wasu mutane ana ta bugu ta tikir tir ana kora su kun ja sai manzon Allah ya ce ai al'umma ta ne ku kalle su ga suna suna suna wurare biyar sai sai sai a ce manzon Allah ta jima ahadasu ba'a da ka ya rasulullah baka sa abin su kirkiro bayan ka ba ya rasu da bayan ka wuce yan bidi'a na sun shigo da bidoyi ga addinin ga da ka tozo shi mala'iku sai annabi ya ce musu fasuhukan fasuhukan to ai ne su da tuwon bukar sai a kore su shi yasa duwan dan bidi'a da ka gani wallahi sai an kore bale mata bidi'a yadda ka san cikin san ku an ka halice ta an zarabe ku da son bidi'a. wata mace in ta ji bidi'a ko ba a gaishe ta ba tana zuwa ga ya soɗi ga ya banza na rantsi da Allah wata yadda ka san dai allura aka mata ya ga ya tafi da ko ba gaskiya na ba don Allah hajji haibu wasu ga yadda suna an kai wallahi wasu ko kati ba aika wasu har da mata aure wallahi wasu ko kati ba aika musu su suwa aika kansu su ku wasu ba bida ta ka wasu jawa dan ta kawai nan da aka wasu ba to saka ta kawai din shi hada shi yawo yayin wallahi ta kawai hada shi yawo yayin in zaka zo amma ta kawai kana murma? ko da ka saka dan kosai na a ciki duk girma dan kosai na a ciki oh yau har da gidajen mayan yanzu ta kawai yawo da ta kawai sai an cika ma abin karshen kara ya tsoka ko ba haka ba dan wani abu na masha Allah za a zo ma ciki ko za ka zo a gurgudu in ka samu biyu ka ci guda ka ba ka guda to yanzu an waye ta kawo ma yanzu ya waya ko dan yaro yana cikin abin da ciki ne yanzu to zaura kan mata masu bakin kwadan ta kawo zuwa zuwa wurin harkar bidiyo ito bismillah ubangiji Allah ya kawo Allah gama ina gani ya kamata mu ƙara aya guda ko ga wasu Allah ta'ala ya ce wa zkuru ni'matallahi alaikum واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله مدوكتين سركي wadkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar da Allah ya kan ku. wa mithaqahu allazi waqa'akum bihi da kuma alƙawalin da Allah ya dauka da tsakaninku da shi ya kulla tsakaninku da shi in qultum sami'na wa ata'na ya lokaci Allah mun ji kuma ya da daga cikin ni'imar da Allah ya shi ne akwai ni'imar musulunci jama'a, ma ni'imatul islam ni'imar musulunci ba karama bace kana musulmi wallahi gode ma Allah kana yin addini ka gode ba Allah na gaya muku cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yace wallazi nafsi bi yadihi la tazabi dunya na ran da wanda yana yake da hannunsa duniya ba ta hiya ba ta shi hatta ya mura rajulu alqabr sai mutun ya wuce wani kabari fa ya tamarrabu alayhi sai da tabwa sai ya kama birki da shi daga kabari yace laitani akunu makana sahibi hadal qabr ya kai suna za a ce nina a cikin kabarin da rai sai ce walai sabbihi dinu illa albala bai da addini in ba bala'i kawai bai rika addini ba bala'i ina tare shi shi yasa ya ko ya haifa ma a cikin, shi a cikin kabarin nan wannan da a cikin shi in duk yake duk da mutum ka gudun mutuwa a ce yana gudun da za a ce shi ne a kafa ka san zina ta yi to dama rashin addini shi ne a kasa mutum gaba yana faɗuwa wallahi in kana yin addini za ka da hankalin kwanci alhamdulillah kai sallan nafila kai farilla yi azumi ka yi addu'a sai ka hankalin ka yi kwanta amma wallahi in baka addini wallahi ka hankalin ka ya tashi baka bauta ma Allah kuma baka hankalin ku ce wallahi bai yi ba saboda ka duniya ma yanzu ba ta zan rikici ya yi mata yawa addini din za ka ga wallahi mutum ya ya samu sauki shi mai addini gida ne ko bai ci wani wallahi hankali ya barci kuma ku ba hakan na ba mutum mai addini ko da ne ba da shirya ne ko ba ya abinci ba ya san hankali ne kuma saboda ya san alaƙa shi Allah tana da kyau saboda haka muna kira ga iyaye mata su rike addini sosai saboda haka yan uwa musulmi kun sani addinin musulunci addini ne wanda a sauki Allah maɗaukacin sarki saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum tuna da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wa misaqahu allazi wasaqakum bihi da kuma alƙawlin da Allah ya kulla tsakaninku da shi iz qultum sami'na wa ata'na yayin da kuka ce mun ji kuma yi da'a sai Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ko kun tsoro Allah inna Allah alimun bi zati Allah Allah masanni ga abin da cikin zukata kenan kowanne mun akwai tsakanin shi alƙawari tsakanin shi da Allah ni na dauko ke ke dauko kowa ya dauko amma sai kaji mata sun ce wai jariri ko da aka aihuwa sai ya to da hannaye dunkule wai alƙawari na riko halashi alƙawarin da hannaye na ji jariri canjin yanayi na jiya ya ji wani yanayi ya tome wanda bai saba da shi ba shi yasa shi yasa shi ka dunkula hannaye ne haka yana da tiga abu ne saboda yanzu ya ji wani yanayi ya canza masa amma alƙawalin Allah kowa ya ɗauku cewa za mu bauta ma Allah shi kaɗai babu shirka saboda ka duk wanda ya walwala alƙawarin Allah kuma akwai matsala ma zuwa wajen boka ya wajen bita bita sun walwala alƙawarin Allah ko ba gaskiya ba saboda ka abinda aka so ka rike Allah shi kadai ba ka shirka da shi da komi shi ne alƙawarin da Allah ya tsirka da tsakaninmu da shi Allah ya ba mu ikon ganewa da wasu Allah maɗaukakin sarki ya ce mena za mu tsaya ko yana gan na ya kamata mu kwana inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada fuskurin ko Allah ka yaje mana kuma ina ganin ranar rufe karatunmu ran juma'a ko asabar eh كرمك الله كرمك الله أي يوم ينبغي أن نختم هذا المجلس حياكم الله الأمر إليك يا شيخ آه الأمر بيننا جميعا نتشاور ونتفق على شيء إذا اتفقنا ثم نخبرهم يعني هذا جيد هذا أحسن إيه؟ متوجه؟ إيه. طب تشكي يعني to yayi to nan za mu dakata kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ina amira. Amira ina abin da an ka samu. An samu da dama ne. Barin kashe biya abin amira su bari ai abin da mutane wanda ya ba su bai ɗauko ya ba su tuwari na an ka samu ko